na taɓa gaya mu dattijo wannan muna wa'azi na ce tun da kake a duniya ka taɓa gaya wa matanka kalman su ina kallon shi ya ce a'a na ce to da allah ka gwada yau idan an tashi kana shiga gida ka kalli matanka don ta kai shekara 60 a duniya na ce ka ce mata i love you ya ce malam me zai faru na ce murmushi za ta yi saboda wannan kalman ba ta tsufa wallahi muna zuwa asuba ganin shi ne a kofar masallaci ya tsaya ya ce wallahi da ya gaya mata ya ce har tana bacci da daddare da ya kalle ta murmushi take karma allo biyu malam ka taɓa faɗi ai in dai baka faɗin wannan maganan i love you so biyar a yini to kana da matsala ai wajibi ne duk in ta kai ta komo ka jefa mata wata yar kalma mai sanya ya zuciya in ka jefa kwaya ɗaya ta kuma za ta yi maka ruwan ƙauna da kwanciyar hankali gani ita mace take sa a yabe ta ta ɗora zani ba kyan gani ka ce da kai amma zanen nan ya yi maki kyau ce thank you gani na fatan mun gane hmm. ko abin da suke kenan ka taba ganin wanda ya sa tsohuwar riga yana da sha'awar hoto babu ka sa tsohuwar riga ka kan ba fata kake a marmaza ma kada kamara ta Education is the best legacy any parent can leave for his words. In Albani Science International Academy, we are known for imparting competitive knowledge in both Islamic and Western education that stands the test of time, from pre-nursery up to the higher secondary level. Albany Science International Academy has qualified teaching staff with keen interest, serene environment with sound learning tools and smart security personnel for the general safety of our school and students. There is also hygiene hostels for boarding students, science laboratory, books laboratory, computer laboratory, as well as halal games and other exercise tools that can boost the health status of our pupils and students. What are you waiting for? Hurry up and grab a copy of the application form for your ward at the rate of 5,000 Naira only. You can visit our main branch at number 4, Madarkat Road, Gaskia Layout, Zaria, Nigeria or call the following numbers 80 or 80 Patronize us today and you will be glad you did. Remember, education in youth is a wisdom in age.